Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. bayan an sako jeffrey wudike litanin da ta wuce mutanen garin abalak inda tsohon mutum da aka yi garkuwa da shi ya aiki cikin yankin tawa sun bayyana godiyarsu ga hukumomin nijar akwai mu da karin bayani na Juventura sun kare wasa babu ci a ranar jiya a yamai tare da krokodil na kasar sudan a wasan neman gurbin cin kofin afirka na kwallon kafa Ivan Tura za ku ji karin bayani na kocin Nijar. A cikin shirinmu na musamman kuma za mu kawo muku yaduwar wata nau'in cutar tsutsa wato da ke haddabar wasu kasashen Afirka daga cikin Nijar wani masanin a ɗakin bincike kwari na maraɗi ya ba mu karin haske. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a yau ne watan azumi ya fara a Nijar da kuma yawancin ƙasashen musulmi na duniya watan bauta ne da neman gafara ga musulmi akwai dokoki da mai azumi ya kamata ya bi mutumin da ya yi azumi ko yana iya buɗe baki da abubuwan da ya ɗauka bashi haladu ya haya malamin addinin musulunci ya yi wa Zainabu Abdu karin bayani. Ana iya buɗe baki da da cimakar da aka ɗauko bashi. Mafi mahimmanci dai a nan shine idan aka ɗau bashin ya zan cikin kyaukyawar niyya aka yi shi. ma'ana tare da ɗaukar cika alkawalin biyan bashin don haka ɗaukar bashi a yi buɗe baki an ba da na'am na ayi hakan. Bayan yin azumi masu azumi ya kamata su bude baki da abinci da ruwan sha da za su amfana wa jikinsu can abinci da shan ruwa kada ya wuce kima in ji masanan abinci Abdulrazak Bello a cikin rahoton Fati Malam Yaro. Le principe c'est d'aller de l'aliment le plus léger Ka'ida ita ce aje daga abinci mafi sauƙin nauyi zuwa ga mafi nauyi. Wajen buɗe baki ana iya cin dabino abinci ne maras nauyi kuma yana tattare da sinadarai masu amfani ga ciyarwa kuma ga mai azumi. Dabino na kumshi da vitamin da kuma sinadarin potassium. Bayan haka ana iya shan sauran abubuwa kamar lemu amma wanda ya kamata da farko su ne ruwa. Ya fi dacewa a sha kaɗan kaɗan so da yawa da a sha da yawa lokaci guda. Sannan kada a zarce wajen shan ruwa mai zaƙi kuma yana da muhimmanci mai azumi ya sami 'ya'yan itatuwa da ɗanyen kaya lokacin buɗe baki suna kumshe da vitamin A da vitamin C da ke da amfani musamman a lokacin tsananin zafi domin suna bar damar a jurewa zafin. Bayan an sako ba Amurka Jeffrey Wudike al'ummar Abalak ta fitar da wata sanarwa a ranar jiya domin bayyana farin ciki da nuna godiya ga hukumar Nijar bisa kokarin da suka yi na taimaka sake ganin wannan mai aikin jin kai da suka yi aiki ta da shi wanda ya zama dan uwansu bayan ya shafe shekara takwas a hannun kungiyar jinin. hamidi bello ag muhammad almaktar mazauna abalaka kuma tsohon abokin aikin jeffrey wudike a cikin rahoton wakilinmu na abalaka muhammad atiyop Jeff Futki halayensa da yanda yake rayuwarsa ya ɗaukansa ɗan ƙasar Nijar ya maida Abalak mahaifarsa ta biyu ya yi zamantakewa da kowa cikin mutuntawa. Abalak ya zama garinsu na biyu Jeff Futki ya yi gurmazau domin sanya farin ciki a cikin iyalai marasa hali na gundumar Abalak. Fuskar ilimantarwa, kiwon lafiya, kiwo, tuwon sha, kariya da juriyar al'ummomin zuwa ga canjin yanayi. bisa wannan dalilan ne dukkan al'ummar abala tare da mahukuntan bariki na gargajiya na addini hannu da hannu yau da ya zan jiftiki ya samu kansa isar da godiyarmu zuwa ga mahukuntan niger al'ummar departamentin abala na haɗa jin daɗinta bisa sakin da aka mashi muna kuma gabatar da ta'aziyarmu ga duk wa'anda suka rasa ransu ga jami'an tsaro da suka kwanta dama a lokacin da suke gudanar da aikinsu na tsaron ƙasarmu Sako ɗan ba Amurken na Jeffrey Wudike da kuma ɗan jaridar Faransa Olivier Dubois da aka yi garkuwa da su na shaida ƙarfin diplomasiyar ƙasar Nijar, in ji Sidik Abba wannan wato zai taimaka wa Nijar damar ƙarfafa ƙwarewarta ta fuskar neman sako waɗanda aka yi garkuwa da su a cewar masanin tsaro a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. Il faut d'abord euh, se réjouir de cette. Euh, Dole a yi farin ciki da sakowar waɗannan mutane biyu da aka yi garkuwa da su. Olivier Dubois ɗan jarida ne, kuma tsare ɗan jarida abu ne mai damuwa kullum. Sakin ɗan ƙasar Amurka ma wani sauƙi ne, domin shi an kama shi ne tun shekarar 2016. Sakin waɗannan mutane ƙwarewar diplomasiyar Nijar ce, dangane da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su. Hukumomin bayanan sirri na Nijar sun ƙirƙiri wata ƙwarewa ta zahiri da aka riga aka gani a shekarar 2013 yayin da aka saki mutanen da aka kai garkuwa da su a Arlit sannan kuma wannan karo a game da sakin waɗannan mutanen biyu kuma kafin nan an saki wata 'yar ƙasar Amurka kenan a yau akwai manuniya a game da kwarewar Nijar wajen samun nasarar sakin mutanen da ake garkuwa da su kuma ya kamata a saran cewa za a kai ga samun sakin wasu mutanen da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke ci gaba da tsarewa a yankin ta hanyar kokari da kuma kyakkyawar manufar Nijar. Le concours et la bienveillance euh, du Niger. Yankin Sahel gaban kalubale da sauye-sauye na zamani shine taken zaman taro karo na hudu na Sahel da Sahara da ya gudana a farkon mako a Yamai. Masana da mayan mutane kusan 30 daga cikinsu masu bincike da mashawartan tsaro suka halice wannan haduwa da gidauniyar Frederick Erbe ta shirya. Sidik Abba a masanin tsaro ya yi tsokaci kan taron a cikin rahoton Tanar Fude Ahmed. Wajen mutane talatin da suka mayar da hankali a kan matsalolin kalubale na jami'o'i da masana da kusoshin jami'an tsaro na yankin Sahel da na kasashen Afirka ta yamma ne da wasu yankuna na duniya suka samu halartar wannan haduwa da aka tattauna a kan halin da ake ciki a Sahel. Kowa da kowa ya ƙoƙarin kawo dalilan wanda har yanzu barazana take ci gaba da kasancewa a Sahel. Duka illahirin mahalarta taro sun yi yi tunanin ya kamata a shiga sabon babi a samar da hanyoyin saka dakarun tsaro masu ba da agaji da cigaba da shari'a da jagoranci su matsa akan karɓa bukatocin yankuna na la'akari da ƙoƙarin da ƙasashen gabaki ɗaya ke yi. Masu koyo 35 ne daga ciki 15 daga ofishin jandarma sannan 15 daga 'yan sanda 5 daga kuma gada sarki na yankin agada suka samu horo na kwanaki 17 bisa tsarin karfafa karfin aikin kwantar da tarzoma tare da kwararru na Italiya ta hanyar Ecop Sahel. sun samu kwarewa cikin tsarin kwantar da tarzoma in je kumanda na biyu na ofishin jandarmeran agadas wato kanal laftar kanal musa haruna a cikin rahoton musa maman masu koyan aiki da biyar ne a cikin su cikinsu 15 jandamomi polisai 15 da kuma garda su biyar suke ɗauka horo a kan sanin dabarun wanzar da zaman lafiya a fanni kamar haka kare wani waje da binciken wata barna da kama masu zanga-zanga da kuma ɗauka waɗanda suka jimu da dabarun tarwatsa masu zanga-zanga ba shaka kun samu horo a kan wanzar da zaman lafiya amma ku sani bisa tituna ne ake zuwa a nemi 'yanci za ku tunkari abokanin hamayya kenan ku da masu zanga-zanga ya kamata ku kula da yanayi na kwantar da tarzoma ina kira gare ku ku fi mai da karfi ga tattauna ga waɗanda suke neman yancin su saboda 'yancin yin yajin aiki yana cikin ƙa'idojin doka. Dandali kan tsaro da zaman jituwa a Cirozerin ya gudana a ranakun 15 da 16 ga watan Maris. Dandalin ya samu halartar hukumomi masu ruwa da tsaki kan zaman lafiya da kuma sarakunan gargajiya na yankin Agadas. Bukli na cin Prepan Cirozerin a cikin rahoton Ahmed Filan. Yaƙi da 'yan ɓata gari a cikin gundumar Ciro yana buƙatar sa hannu al'ummar yankin da kuma haɗin gwiwa jami'an tsaro. Don haka ƙoƙarin da gwamnati take yi a cikin tsarin tsaro haɗo mu na ra'ayin al'umma da kawo gudunmuwarsu ita ce mafita mafi a'ala a kan tabbatar da tsaro. Gundumar mu tana fuskantar kashi uku na 'yan ɓata gari akwai 'yan ɓata gari bisa motoci masu ɗauke da makamai da 'yan ɓata gari bisa motuna da kuma 'yan ɓata gari na cikin gari da suke zaben wanda suke kaiwa hari da sace-sace wannan barazana ta kumshi dukkan gundumomi ne na yankin a cikin dukkan faɗin sahel inda a ƙarƙashin ƙasa ta kumshi ɗimbin arziki wanda domin kula da su sai an samar da kwanciyar hankali da tsaro. Don la mise exige la paix et la sécurité. Bayan 'yan jarida masu zaman kansu a makon da ya gabata yanzu 'yan jarida bangaren gwamnati ne suka zaɓi wanda za su wakilta su a hukumar sadarwa ta CSA a ranar jiya. Waɗanda aka zaɓa su ne Ali Umaru da kubura Illu na Vadi Sahel sannan da Sumaila Isufu na Tele Sahel. A ranar jiya ne a filin wasa na Stade General Sani Kunce da ke mai 'yan wasan mena na Juventus na Nijar suka tashi kunnan doki banza da banza tare da takwaransu na Sudan na wasan gida na wato tankaɗe da na cin kofin Afirka na kwallon kafa na Juventus. Ya'u Ibrahim kocin Nijar ya yi tsokaci a game da wannan wasa a cikin rahoton Salamatu Kadiri. ingantattar karawa ce wadda ba ta biya kudin sabulu ba mun samu damar mu zura kwallo da dama sai dai kash a gaban ragar ba mu sa nutsuwa ba to amma ba komi za a tarbi gaba tunda ba a zura muna kwallo ba kenan komi ka iya yiwuwa a karin zagaye ne biyu muna sa rai sosai mun san da har yanzu muna cikin gasar raga ɗaya da za mu saka ta isa kamar yadda muka yi a Cote d'Ivoire ina ganin a ƙasar Sudan komi zai bayyana insha Allah gaskiya ne muna da kurakurai labarai za mu aiki kansu duk da ba wani dogon lokaci amma za mu je sudan don mu ci nasara eh hakika abun ladama ne akwai ban takaici mun yi taka tsantsan mun sa yunkurawa sosai yara sun yi daga da zuciya ɗaya ba a zura mana kwallo ba amma bata kare ba tunda za a sake lali nan da mako ɗaya. Donc tout est dans, dans To sai mu na musamman bayan zuwan ta a yammacin Afirka a shekara ta 2016 tsutsa ta mamaye yawancin kasashen nahiyar Afirka daga cikin Nijar ya ta cikin sauri ta dalilin bilbilo na iya tafiyar kilomita 100 cikin dare guda a cewar fawo kuma tana haihuwa cikin sauri a cikin shekaru sabanin zazzaɗa a Nijar an gudanar da bincike a cikin yankunan noma guda hudu. Laminu Suleiman Dokta a ɗakin bincike na kwari na maraɗi ya yi wa Usman Mamudu karin bayani. Dokta, me ake ni da entomology? Entomology? Entomology ana iya raba shi kalmomi biyu, antomo da ke nufin kwaro, sai loshi da ke nufin bincike. Kina entomology binciken kwaro ne. Entomology c'est l'étude des insectes. wani kwari ne aka fi samu a ƙasar Nijar mafi ɓanna. Masu cutar da amfanin gona sun dogara da irin amfanin gonar. Kowane iri na da masu cutar da shi. Misali wake kwari biyu ne ke cuta masa. Akwai galavigrala sannan akwai manu kabitrata. Idan aka ɗauki hatsi wata dogon tsutsa ce ke lalata shi ta hanyar shiga zangarniya. A bangaren masara abin da ya fi cutar masa tun a shekarar 2016 tsutsa ce da ake kira sheni Legionnaire d'automne. Tuni a ƙasar Najeriya manoma ke kiranta da boko haram duba da girman bandatta wannan na iya kaiwa kashi 22 cikin 100 zuwa kashi 100 cikin 100 ga wasu de 22% jusqu'à 100% pour certains auteurs wa'anne ne ire-iren kwarin da kuma halayensu Muna da kwari masu lalata amfanin gona. Akwai kwari masu taimakawa amfanin gona ta hanyar yaƙi da kwari masu cutarwa. Sannan akwai kwari da ba su cutar da amfanin gona kuma ba su kashe kwari masu cutar da amfanin gonar. Mike takamaimacin da ke ga tsutsa mai cin masara. La chenille légionnaire d'automne, donc il se Ispodoptera fischperda. Tsutsar da ake kira chenille legionnaire d'automne, ƙwaro ne kamar birbiru yana rikidewa sosai. Tsutsa ce mai bunƙasa kaɗan-kaɗan daga matsayin tsutsa zuwa ga wasu nau'o'i. Wani sabon ƙwaro ne domin ya bullo ne a shekarar 2016 a Afirka. Kuma daga 2016 zuwa 2018 da aka yi bincike a Afirka, an gano cewa ƙwaron ya mamaye ilahirin ƙasashen Afirka in ban da ƙasashe uku inda ba a sami tabbataccen labari ba. Su ne Lesotho, Djibouti da Eritrea. 2023 ba dukan kwari ne ke da wannan ikon yaduwa ba akwai kwari waɗanda cikin shekara sau ɗaya suke aihuwa amma ita wannan tsutsa tana iya aihuwa sau shida har sau goma a shekara sabanin tsutsa mai cutar da hatsi kwar sau ɗaya ne take aihuwa a shekara abu na biyu shine karfin ta na tafiya mai nisa a cikin dare ɗaya tana iya yin tafiyar fiye da kilomita ɗari. En une nuit, l'insecte peut parcourir plus de 100 kilomètres. To ƙarshen na namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.